Bismillahirrahmanirrahim. In sarki ce, babi na tara. Godiya masa zai wuce sannan zai wuce sannan ko da me wannan abin da ke tunkarar ka ya zo maka kar ka dami yaro na. Allah na tare da kai kuma ina tare da kai. Sannan kai ɗin mai sa'a ne, mai kawo daidaito ga al'umma. Ya kama hanyar gida yana tafiya bisa dokinsa a wannan dokin dajin da ba ka jin komai sai kukan tsuntsaye. Mamaki ne cike da ransa na abubuwan da ke faruwa tsakaninsu shi da wannan dattijo Yanzu ma shi a iya saninsa cikin farin ciki yake zaune tare da iyayensa. Amma dai koma me zai yi, ya ce tsohon ya umarce shi da kuma ya ce iyayensa za su umarce sa. Sun yi nisa sosai da tafiya, ba abin da yake sai karatun ƙur'ani a zuciyarsa. Tun da tsohon can yana masu faɗa ya daina ɗaga murya in sha Allahu. Umma da Abba ne za su ne da zaune suna hira. Sallaman Amjad suka jiyo. Umma ta yi oyo yaron keke, sannu da dawowa ɗan albarka. Da murmushi kamar koyaushe mai mai nuna tsantsan ƙauna da yake wa Umma. Da ya ƙarasa cikin gidan zuwa rumfan da yake ajiyar dokin nasa ya daure ta. Zuwa ya ɗan rarrafa ya rungume Ummansa. Uwata barka da gida na yi wanki. shafa kan Salma tayi za ta yi magana Abba ya carbe ce, "Ai kullum kai dai cikin kewar matar mutum kake, ka kasa yin matarka. Tom na kusa shiga tsakaninka da kewar matata." Dariya Umma ta sake shigo Amjad tura baki yayi, Abba ya kuma cewa dube dube sa gardi da shi yana shagwaɓa. Umma ce ta ce ta ishe ka Abban jarumin Umma. Daga dawowarsa ko bai yi ba, Kama hannunsa tayi muje ka watsa ruwa ka ji yaro na. Bayan ya watsa ruwa alwala bai tsaya cin abinci ba suka fice don tafiya masallaci tare da abbansa. Suna fita Umma ta ɗauro alwala ita ma sallah ya shimfiɗa musu wajen zaman cin abinci. Ta zauna jiran dawowansu. Sun yi da sallah suka tashi suka yi gida suna tafiya suna hira. Da sallama suka shigo gida. Amsa musu Umma tayi tana musu da dawowa. Sun samu Umma ta haɗa komai su kawai ke jira. dukansu zama suka yi a shimfiɗar da ta yi. Amjad ne ya zuba wa kowa nasa, shi ma ya zuba nasa. Da bismillah duka suka fara cin abinci. Shiru ba wanda ya ce komai har da suka gama ci. Kusan lokaci ɗaya suka cire hannun dukansu Amjad ne ya tashi ya tattare kwanukan da Sa'id suka ci abinci. Ya ce ummata tun da dangi ya dawo ki huta ba bana bana gyara wajen. Murmushi ta yi. Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka jarumin Umma. Duk macen da ta auri ɗana ta huta duniya da lahira Allah ba ka ta gari. Amin abu ya faɗa yana murmusawa. Da ya gama tattarawa, da ya gama tattarawa ya kai madafi, dawowa ya zauna washe Umma mata na gaji. Murmushi ta yi sannan autan Umma. Abba ne ya ce ina auta nan? ya zo ya hana sauran zuwa. Allah ya yaye maka lalaci amjan Kuma ta kalla Abba suka yi magana da ido. Ya jinjina kai. Lumshe ido ta yi ta jinjina kai, can kuma ta buɗe baki ta ce, Jarumin Umma, ya amsa da na'am Ummata. Murmushi ta yi, wa wani alfarma nake so kamar ko na ce wani abu nake so ka yi, don Allah kar ka ce a'a, tun da dama can kai mai biyayya ne da jin maganar Ummansa. Lumshe ido ya ce suka yi ido ya ce suka yi da tsohon can ne kawai ya faɗo masa a Umma ta me kike so a duniyan nan? Ni in dai rai in dai raina zai iya yi zan yi Allahu. in har bai saɓa wa Allah ba. Murmushi ta yi. Na sani jarumin Umma ba za ka ƙi ba Allah maka albarka. Wannan kuma ba sabon Allah ba ne ba sai dai ma Allah ya ji daɗin abin da za ka yi. To Umma ta ina sauraron ki. Nan take ta kwashe labarin komai ta ba ta Kamin ya ce ya aka yi ta ranar farko har jiya har jiya yau da aka kammala da kuma abin da ke ciki da kuma faɗa masa abin da yake so yi. A ran kuwa ba don ya riga ya ce umma komai zai iya ba, da gaskiya zai bata hakuri haƙuri. Kuma sai yanzu ya fara gane maganar tsowancin da yake nufi. Kallon Umma ta sai yi, Umma ai ayya dai yanzu mai za a ce wannan abu? Auren jari ko auren me? Kuma ni fa ba na son auren wacce za ta daina min iyaye. Ko ni, ko ni ba ɗan, ko ni ban da 'yar sarki. dan ba 'yar sarki take ba ko wace ce za, zan saɓa mata a kan ku. Murmushi Umma ta yi ta ƙara masa bayani da ba sa baki. Kaga ya ce sarki ya ce kada kai da kake ɗan gari kuma cikakken jarumi ko so kake wanda gardi duniya ko aljani ya zo ya karbe mana gari. Ni dai ka amince kawai ka ji jarumin ummarsa da sadaukin umma ya ce shi kenan umma ta in haka zai sa ki farin ciki ne da abu na amince insha Allah zan yi kuma zan ce dariya abu yana kai masa bugu wallahi yaron nan kenan ya raina mun yana so yana kaiwa kasuwa dan ma bai ga gimbiya ba har wani batun aure yake tun bai lashe ba alamu dai ƙafata alamun dai ka faɗa kogin ƙaunar gimbiya alamu dai ka fada kogin kaunar gimbiya ka kusa yin mata nima ka kusan yin mata nima matar tawa ta huta da maganan kewanka ka dinga yin na matarka turo baki yayi abin za fa ka sa na fasa kuma ba wacce ta isa ta haɗa kanta da Umma. Umma ta ce Umma ce ta murmusa ta ce a'a jarumin Umma kar ka fasa ka ji ka yi haƙuri ko jarumin Ummansa abansa kai kuma ka fita a maganganun nan ba ruwanka da yaro na. Murmushi ya bayyana da alama da shi ma ya ji daɗin amincewan da yaron suka yi. Sun riga sun tattauna kuma ba su da shakka a jarumtar yaron su. Gimbiya ta sha bacci da tashi inda ta yi mafarkin da ya mata daɗi amma ta shiga ruɗani. Wata murya ce ke ke ce mata, "Ki daina damuwa in sha Allahu mahaifiyarki ta kusa warkewa, tana gab da samun sauki Bayan dogon jinya na kusan shekaru fiftin duk da mafarki ya ruɗata. amma ta ji daɗin makafarkin Addu'a ta yi ta tashi ta ɗauro alwala a ɗakin ta yi sallah. Tana zaune a sallaya mai martaba ya shigo ɗakin da sallama. Amsa ta yi kanta a ya amsa fuskarsa a sake. ce kin ji hukuncin da na yanke? Ta ce eh na ji Papa Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Ya ce amin Allah ya bai Allah ya miki albarka. Kamar yacce kika tsara min tun farko ni ma na ce wanda ya nasarar buɗe fuskan ki kamar wacce ke buƙata ko akwai wani sharaɗin. Sauke kai ka tayi Papa am um, dama daga baya za a yi. Mai martaba ya ce menene Ta ce dama Papa tun da zai ba cutan da bai da magani ina so ya zama zamana wannan wanda zai lashe gasar ya nemo wa Amna amma ta magani. kamar biki kanta a ƙasa ta yi magana. Mai martaba bai ce komai ba. sai ya nisa ya ce na amince amma ki sani tabbas auren gina da wata fif. Duk wanda ya buɗe fuskan ki nemo ko bai nemo ba kuma ba 'yan sarakuna ba ne. Wannan karin kowa da kowa dan talaka ɗan gari ba ɗan gari barka Ina mai miki fatan dacewa da miji na gari. Allah ya miki albarka. Na'amin ta amsa kan ta ƙasa don ba ta da cewa sai abin da ya da ita. A haka suka nan ta bahira Can dare can dare za ta tashi. Can dare ya ja ta tashi ta hau fafan nata sallama ta fice a sashen ta fice a sashen ta ɗakin ta. Bayan sun gama hirar da dare ya ja kamar ko da yaushe haka iyayen nasa suka masa har ɗakin sa suka raka da Umma ta yi masa addu'a. Suka yi sai da safe suka ja masa kofa suka tafi nasu barcin. After one week, haka rayuwar ke tafiya inda yanzu har an sati a cikin wata ɗayan da aka ɗiba za a yi wannan gasar da mai martaba. wata kwata mutane sune suka fito a gasar. Kowa ya sare daga lamarin 'ya'yan sarakuna yacce suka yi da gimbiya. Mutum na farko yaron wani attajiri ne a masarautar wanda yake ji da jarumta da kuma dukiya kuma yake ji da kansa. kasancewar yana practicing na farin hakan ya sanya ya kware sosai. Sunansa Anwar kuma dama already yana cikin masu son gimbiya mahimmanci. Sai kuma mutum na biyu shine Amjad shi kuma ya fito ba don yana son komai akan abin da aka sa ba sai dai kawai ya faranta mahaifinsa da kuma san kar ya jiji da kan yarinyar nan. Ganin da take ta fi ƙarfin a buɗe fuskanta kwaman fuska. Sun yi zama da mai martaba su biyu inda ya ce musu akwai wani ɗin. bayan wannan amma wancan ba dole bane ne. Buɗe fuskar gimbiya shi ya fi muhimmanci. Muddin ɗayansu ya ce na farkon yayi yi alkawarin yin abin da ya ce kuma nan da wata biyar aure tsakaninsa da gimbiya Mahawish ya ƙara da cewa ko bayan raina ne Sarki Kasim wannan alkawari na ne nan da wata biyar auren Meshoyi da duk wanda ya lashe gasar. Akwai wani mai magana a cikinku ko wanda yake da abin cewa ba su ce komai ba duka su biyun wanda hakan ne ke nuni da kowa ya aminta da batun sarki. Haka zaman nasu ya zo ƙarshe, kowa ya kama hanyar sa bayan martaba ya sallame su. A wannan sati ukun da suka rage kullum shi practicing annual yake, don shi lallai sai ya yi nasara. Su kuwa gogon naku Amjad ko a jikinsa, lamarin sai shi ci gaba da ya kamar ba zai ji abin ba har mantawa yake da batun gasar. Yau ma da yake saura uku, yau ma da yake saura kwana uku ya shiga jeji, kuma ba zai koma gida ba sai ana gobe gasar sakamakon magungunan da ya je ɗebo wa abban nasa. Duk da dai sun hana sa zuwa amma ya kasa haƙuri ya tafi. Sun ƙara haɗuwa da wannan tsohon ya ce yaro na Allah maka albarka. Na ji daɗin da ka wa iyayenka biyayya. Sannan an yi duniya don Manzon Allah Sallallahu Alaihi sallam, Wannan gasar in sha Allahu kai za ka lace. Sannan abu na biyu da aka ce ma kai ne za ka ci. Dan dama kai ne ake jiran zuwanka. Kai ne kake da abin da ake nema. Dalilin shigar shigarka gasan kenan dan yana cikin kundin kaddararka kuma hanyar iya yin wani hijabi a rayuwarka kuma hanyar yaye wasu hijabi a rayuwarka. In Allah ƙofofin ainafin rayuwarka da sanin wane ne kai ka na gab da buɗewa. Ina maka fatan alkhairi da nasara a ko yaushe. Sai sallama yana masa fatan alkhairi. Ya dai ci gaba da abin da zai yi a dajin amma duk da haka sau da yawa maganganun wannan dattijo na masa yawo a ƙwaƙwalwarsa. Ya dai share, ya dai share ya ci gaba da abin da ya kamata. Bayan ya yi kwana biyu a dajin ya samu abin da ya je nema. Yau ne zai koma kuma gobe ne gasan da za a yi in sha Allahu. Ƙasar Jedda. Wani haɗaɗɗen gida na kutsa kai ciki Fatabarakallahu ahsanul khaliqin shine abin da bakina ya furta. Gaskiya Hauwan 'yan matan laraba na gani su yi tsaye a harabar gida, wanda a shekaru ɗayar ba za ta wuce 17-18 ba, ɗayar kuma ba za ta haura 20 ba. Sanye suke da dogayen riguna kome iri ɗaya, sai dai kalo da ya bambanta. Na tabbatar da ya kasance peach na ƙaramar kuma na ya kasance peach color, na ƙaramar kuma white Farare ne su ka. su mai ɗauke da daradaran idanuwan idanuwansu ga siririn hanci kamar sun suka wa kansu, sai dai ƙaramar sai dai ƙaramar ta fi babban ƙaramin baki, Babban da alama ta sa lemu a kanta. Ganin yadda ta yi rolling da ɗankwalin rigar nata, ita kuma ƙaramar zubo da gashin nata ta akan a kan baya, sai ta yafa ɗankwalin rigar. Masha Allah! gashi kamar har gadon baya ga tsaye ga baki Duka su biyun cikakken 'yan mata ne don ko kowane kera na budurci ya gama bayyana a jikinsu. In ka gansu kamar 'yan biyu saboda kamar sau za ka ce ga wacce ta fi kyau ba cikinsu. babban ce ta ce ma Hafilat, dubo mana Ummi, tun da su ba da fito ba kuma na fi so mu je da wuri. Wacce aka kira da mace da tura baki, ni fa yaya maharin ba san ko, ni fa yaya maharin ba san koma ciki nake ba. Na riga na fito in koma ciki na bar sa'a ta can. mu jira ta kawai ko kuwa ke ki koma ki dubo ta ni dai ba inda zane sai ka ce mu kwana za ta yi a cikin gida kama haɓa wacce ake kira da yi maharin tayi ta ce lallai maha ni ke cewa ba za ki kira ta ba ko ku dai yayi kyau ta faɗa tana ƙofa wata dattijuwa ce ta fito harabar gidan wacce girmanta bai ɓoye kyawunta ba sanye take da dogon hijabi da dogon rigar zani ta yafi mayafi hannunta sanye take da dogon rigan zani da yafi mayafi hannunta rike da jaka da kuma ki waɗanda da alama na motar ne wajen da 'yan mata biyun nan suka tsaya da nufa tana cewa yaran ummi na tsayar da koko. ko ku yi haƙuri Garman ce ta tura baki ummi in kuka kuma daɗewa kina so mu yi latti ba wai keken ma ba kya jin ko har da ummi a rashin kunyan nake Iyali ta maharin Allah ya shirya ta yi za ta haɗu da Habibti in sha Allahu, zai yi maganin rashin jinta. Faɗin Ummi tana banka ma Mahara harara. Tana banka ma Maha ta ce yanzu Ummi don kawai na ce za ki fito in jira ki shine rashin kunya ga ana jira na. Maha ubanki ne ke jiran ki. In ba ki rufe baki ba za ki sa a fasa tafiyan nan da ke. Allah na gode maka ni Jamila. Yara kamar masu ganin hanjin junansu. Allah ka shirya su ka musu albarka. Ku wuce ku shige mu tafi masarautar. Buɗe gidan gaba dai za ta shiga, karan da Ummi ta jefa mata nisan ya ta shirya ta juya ta buɗe baya ta shige tana tura baki.